daidai da shida ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yawa wasu manta ba har yanzu muna ƙarƙashin littafi na hamsin kitabu sifatil munafiqina wa ahkamihim littafin da ke bayani dangane da siffofin munafikai da kuma hukunce-hukuncensu a karatun da ya gabata mun karanta babin da ke ɗauke da faɗin Allah madaukakin sarki wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim ai Allah madaukakin sarki bai zamo mai yi masu azaba kana cikin su ba ita wannan aya akwai ayoyin da suka zo a bayanta ɗamfare da kuma waɗanda suka biyo bayanta a jere da ita da Allah madaukin sarki yake bayyana mana irin ta'annuci na kafirai da yadda kangarewansu da tsaurin idansu da maganganu na rashin lissafi da suke budewa suke faɗi ga kowa har ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna cewa da alƙur'anin nan ya tabbata daga Allah ne ya tabbata cewa Allah maɗaukakin sarki ne ya saukar da shi to su sun kafirce ma ba za su yi imanin ba duk ruwan bala'in da za a yi masa to ayi. kaga wannan tsokana ne kuma wannan rashin ladabi ne da rashin tsari na iya magana sannan suna cika bakin cewa da sun so da sun ga dama to da sun faɗi irin wannan alkur'anin su ma suna da yadda za su zo da irin shi suka rika zuwa suna zuwa da wasu 'yan takardu da 'yan wasu 'yan wake-wake da 'yan labarce-labarce daga ƙasan sham suna cewa ai shi ma wannan daidai yake da alkur'ani mai girma wanda da izinin allah a gaba za mu samu gaban da ya dace sai mu zo da waɗannan bayanai sai a tattauna su dalla-dalla kamar yadda muka yi alkawari a karatun da ya gabata allah maɗaukin sarki taimake mu ce babu dukkan wannan babi zai yi bayani dangane da suratu dukkan hida suran wani bayani da ya zuwa cikin suran dangane da wani hayaki da zai taso shin hayaki ne na hakika ko ko hayaki ne na ma'ana an fahimci wannan da kyau ku malamai sun kai sun komo dangane da wannan hayaki da zai bayyana a yanzu ne ko ko a can gaba ne da Allah ya ce fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yarshen nasa haza azabun alim shin wannan hayaki ne na hakika wanda zai cika sararin samaniya ko kuwa hayaki ne na ma'ana duk a wancan bahasi mun tattauna waɗannan matsaloli da izinin Allah za mu ga lokacin da ya kamata a tsaya a tattauna Allah ya taimake mu za mu tashi lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da tamanin da uku hadisi abdullahi bin mas'udin ƙala inna ma kana haza لأن قريشا لما استأسوا sallallahu alaihi صلى alihi wa sallama. Ibn ابن مسعود yace wannan hayaki ya faru a lokacin da Qurayshawa suke taurin kunni suke ƙetare haddi suka bijire suka saba ma annabi da a alaihim bisinina kasni yusuf sai annabi ya masa addu'a allah maɗaukakin sarki ya kama su da fari da bala'i na yunwa da ƙuncin rayuwa kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya jarrabci ‘yan uwan ana mutanen annabi yusuf فأصابهم waje وجهد aka samu fari da wahalar rayuwa ta same su hatta akalul izama har sai da ya zo ya kasance suna cin ƙashi kun gano wannan da kyau ku za su je kwata za je suna neman ƙashi da za su ci a zuwa sa ƙashi a wuta a daddaka ana mamari ana gwagwayen inda zai iya taunuwa faja'alar rajulu yanzuru ila sama abdullahi dan mas'ud ya ce sai ka gaba shi ya kalli sama fayara ma bainahu wa bainaha ka hay'ati dukhan min Sau da matsanancin yunwa sai ya riga ganin kaman wani hayaki ya taso ya sha makance shi da ganin sama saboda bala'in yunwa da kunci da damuwa irin ta rayuwa fa'anzalallahu ta'ala sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da fartaƙi yau mai ya ta'ati sama'u bi dukkanin mubin ka sa ido kai zaman daku. ka kasa ka tsare a lokacin da wahala zai kai gare su har su kai ga suna ganin kaman hayaki ne ya sha makance su da ganin sama idan muka ɗauki fassaran abdullahi ɗan mas'ud to haka za a fassara ayar wasu malamai suka ce wannan hayaki na hakika ne wancan kuma na ma'ana ne na hakikan yana nan tafi yana dab da qurbu sa'a idan ƙiyama ta yi dab da tsayuwa Allah maɗaukin sarki zai sauko hayaki na bala'i da zai zo ya sha makanci al'umma da sama wanda za su shiga cikin ukuba da bala'i da raɗaɓi a cikin jikinsu duk wani abu na amfani nasu ya gurɓace ya riɓe ya lalace su shiga wahala wahala wahala ta gaskiya shine ce yaghshan nasa haza azabun alim wanda wannan hayaki zai mamaye ko ina duk inda bil adama yake rayuwa to bayanan wannan hayaki da kuncin da za a shiga yayin bayyanan shi to wannan azaba ne mai shiga jiki da Allah madaukin sarki zai saukar Allah ya kiyaye mu qala abdullahi dan mas'ud yace فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له سيأكا نتا delegation aka fitar da wasu mutane a kan su tafi su je su samu annabi suna zuwa sai suka ce ya rasulallah istasqillaha limudar ka roƙa ma Allah maɗaukakin sarki ruwa domin mudarawa su samu su samu sassaucin rayuwa saboda su mudar dangi ne na annabi yan uwan shi ne na jini fa ha qad halakat saboda su mudar sun hallaka sun wahala dukiyoyinsu dukiyoyi duk sun bi sun lalace qala annabi ya ce limudar limudar mudar zan roƙan ma innaka lajari'un lalle kai da ka zo da wannan labari kana da karfin hali ana magana addini kana wannan maganan wasu dangi ko wasu yan uwa ina ruwan addini da yan uwanka ina ruwan addini da danginka kun gano wannan da kyau ko daga lokacin da kaga an zo ana maganan addini kaga mutane sun mai da harkan ta zama harka ta kabilanci to harka ta riga ta gama ɓaci al'amarin addini daban wancan shiriri tan kuma daban daga lokacin da ɗan uwanka na jini kowane ne ya fanɗare ya lalace a harkan addini yanzu ba ɗan uwanka ba ne an gano wannan da kyau a karatun na jiya kun ji ta kwaɗe tsakanin abdullahi ɗan umar da ɗan shi bilal sakamakon kauro da hadisin annabi yau kuma ga mai gidan da kanshi an zo ana cewa ya roƙan ma shi mudarawa ruwa su sha su yi da dabbobinsu su noman rani ko sa samu sassaucin rayuwa yadda ya ɗauka yake fada an gano wannan da kyau ku da wahala yi wahala aka je ana ta kamun kafa da roƙon arziki fastasqa lahum sai annabi masu addu'a ya roƙan masu Allah Allah ya saukan masu ruwa fasuku sai aka yi ruwa suka samu sassauci na rayuwa za ka ɗauka za su imani ko sai su ƙara fandarewa idan kana fahimtar irin waɗannan nusus ɗin da kyau duk mutumin da ya sa wani abu a ran shi yana fakewa da wani abu ne wanda zai zame mashi makata na cimma manufan shi idan ka tsaya kana kallon wancan makatan ko za ka bata mu kanka lokaci wannan abin da yake faɗi ba shi ne manufan shi ba sai ka ce dama abin da yake so ko yi mashi in kai mashi to ai hankalin shi zai kwanta wannan ba shi ba ne amma an kaga mutanen ka ba su fahimta ba ko sai ka yi wannan zai nuna maka ba shi ne ma'anan shi ba jama'a kuna gane wannan da kyau ko suna da wani abu a ransu ne ba wannan ba ana ganewa Allah madaukin sarki ya taimake mu to shine sai malam yake cewa fa nazalat sai aya ta sauka cewa innakum aidun abinda kuka yi alkawari cewa za ku bari na kafirci ko da an yayi muku damuwan da ta dame ku har ya ja kuka yi wancan alkawari za ku koma wa ku ba daɗewa. falamma asabarhumur rafahiyya yayin da rayuwa nagartacciya mai daɗi ta same su adu ila halihim sai suka koma halinsu hina asabarhumur rafahiyya yayin da rayuwa da daɗa sauƙa nagartacciya ta same su fa'anzalallahu azza wa jalla sai kuma Allah ya biyo baya da ayin da yake cewa yawma batsa batashatal kubra ranan da zamu damke su damka mafi girma inna muntakimun lallai a wannan damka zamu damka ne na mai daukan fansa qala abdullahi dan mas'ud yace ya ali yawma badarin ranan badar kenan shi sa lokacin da Allah madaukin sarki ya baka dama ko ka yi amfani da wannan daman wajen yi ma Allah da'a kar ka sake ka yi amfani da dama wajen wannan daman ya taba addinin Allah ko ta ko'ina in ba haka ba sai ka rasa daman da Allah ya baka yi amfani da daman da Allah maɗaukin sarki ya baka ka kiyaye haƙƙi da mutunci da daraja na musulmi in ka kuskura ka yi amfani da wannan dama wajen taɓa mutunci da alfarman musulmi wala sai ka rasa shi haka idan Allah madaukin sarki ya baka dama kai duk yanda za ka yi wajen kare dukiyan musulmi yanda yake samo dukiyan da yanda yake kashe dukiyan da komi da ya shafi dukiyan shi da haƙoƙin shi in har ka ƙi ka kiyaye wannan wallahi sai ka rasa wannan abin daman da ka samu haka abin da ya shafi jinin musulmi kai ta kiyasi akan haka in ga kalli kulliyatul khams mafiya mahimmanci ne annabi ya ɗiba ya bayanin su a hajjin shi na bankwana ya ce mutunci shi na ke nufi da nasaba ya ce dukiya sannan ya ce jini an fahimci wannan ana sa ran wanda ya iya tsara waɗannan ko to zai tsare wa mutane hankalinsu kuma zai tsare mutane addininsu amma lokacin da ka ga mutum bai damu da mutuncinka ba zai iya zuwa ya ma ƙarya zai iya maka sharri zai iya cin mutuncinka ya ɓatancin da duk yake so da sunan addini an gane to wannan zai iya ɓata ma addinin so da bai ganin daraja da mutuncin addinin da wanda ya zo da addinin ya sa ya take umarnin shi ya tasa mutuncin musulmi a gaba kuna gane wannan da kyau ko a lokacin da ka ɓata mutuncin musulmi to a daidai lokacin kana ɓata abin da ya shafi hankalin shi kuma kana ɓata abin da ya shafi addinin da kake ƙaryan kana yi a lokaci da abu uku kake ɓatawa a san da kake ƙoƙarin cin mutuncin musulmi an gane wannan da kyau ku ka ji wai musulmi ne yake cewa shi ɗan ran shi ya ɓaci ba abin da ba zai iya aikatawa ba ba abin da ba zai iya yi ba to ai wannan ba khawarije ne kamata ya kau da shi cikin al'umma ne jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko dole a kau da shi cikin al'umma bayan da za a bar irin waɗannan gurɓatattun al'umma a cikin jama'a bayan da zai yi ko ba za mu bar wannan abin ya ci gaba ba jama'a kuna fahimtar wannan haka lokacin da ka ga ya kasa kiyaye dukiya ta amana dukiyan ta amana an bashi ne ya kula da ita ko ko dukiyan ta amana ta musulmi ne da yake aiki a ƙarƙashin shi ko ko ta yadda za ta biyo ta hannun shi ko ko zai amfani da dukiyan da zai kunta ta rayuwar musulmi ne to duk wannan yana da alaƙa da taba addinin shi da kuma taba hankalin shi to balantana kuma al'amarin jini wannan harka ne mai sauƙi ka gane cewa duk wanda ya ɗauki irin wannan ɗabi'a na ta'addanci da zai iya zubar da jinin musulmi dama sai da ya lalata addinin shi shi a karan kanshi sannan yake son ya lalata addinin sauran musulmi sannan kuma ya sa hankalin musulmi a cikin garari to waɗannan abubuwa ya zama wajibi al'umma tsaya su fahimce su kulliyatul khams ba ana maganar shugabanni ne na siyasa ko ana nufin sarakuna ne na gargajiya su kaɗai ne aka ce su tsare su kiyaye waɗannan kulliyatul khams ba kai da ni da suwa ne dole ne mu tsara waɗannan abubuwa a tsakankaninmu idan wannan abun bai tsara ba to muna cikin matsala kawai jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko muna cikin matsala ba ɗan ƙarami ba bayan da zai al'umma su ɗauka wai su ba za su yi addini ba wai su ba za su rayu su bi Allah ba har sai sun ci mutuncin musulmi ni ina son a nuna mai inda wannan addinin aka samu shi ba dai annabi zo da shi ba mun gano wannan da kyau kuma ba wannan addini a cikin qur'ani da hadisi in kuma a duk garin na akwai wanda zai iya nuna man wajen da Allah zai nuna man wajen ba shi a cikin addinin annabi muhammadu cewa kai ba za ka ba Allah ba sai ka ci mutuncin musulmi na biyu ka nuna man a cikin addini inda aka ce kai ba za ka yi addini ba sai ka ci dukiyar musulmi ko ka lalata dukiyar musulmi ko musulmin da ke aiki karkashin ka sai ka saka cikin bala'i ko duk wanda ba zai rawa da bazanka ba to shi wannan ba zai rayu ba ya shiga cikin bala'i da kunci sai ka kuntata mashi a nuna mai inda wannan addinin yake aka ce kai ma musulmi wannan sannan sai ka gaya man inda aka ce dole ne sai ka kafa 'yan ta'adda suna bi suna tsaron mutane suna sukansu suna zubar da jinin musulmi sannan manufa zai kiyaye sai an nuna man wannan an gano wannan da kyau ko kuma dole wannan iskancin ya tsaya dole ne ina fatan mun gano wannan da kyau dole ne ko a garin arna yake wannan sai mun je mun tsaye da shi don sai mun kai saƙon manzon Allah sun fahimci cewa manzon Allah ya hana wannan abun su musulunta su ba annabi su daina balanta inda wai kuma aka ce tsaban bin annabi ake yi kuma waɗannan abubuwan da annabi ya hana su ne ma symbol na waɗannan ababen shi ne abin da ake takama da take da shi wannan abin ba za mu yadda ba jama'a kuna gane wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin waɗannan mutanen da suka yi karo da annabi a ranar yakin badar sun gani ai Allah ya masu damka damkan ba su da su ba su tsammani ba sai da sun gama hada ƙarfi tsaf suna ganin kamar sun yi nasara haka aka ba aka tattake manyansu guda saba'in sannan aka kama guda saba'in ka gaya man yadda za a mutsike mutum ɗari da arba'in a cikinku kuma jagorori manya ku koma garin garin ya daɗin zama Allah ya masa azaba ba ya karama ba to ina son ka lissafa akwai wata al'umma ne a yau wanda za ka iya lissafa tana zalunci da ƙetare haddi da za ka ƙididdige ka lissafe su a ce sun kai mutum saba'in ko mutum ɗari da arba'in Allah ya iya ma waɗancan da suke gwamnati ya karya su sai waɗanda ba sa kara sun karya ba kuma duk abin da suke na iskanci fa fa kyale su ne kun gano wannan da kyau ku na rantsi da Allah ya kyale su aka yi ba wani gagararre sai barare kowaye Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin shine malam Ibn abba ibnu mas'udin ya bayyana mana ai Allah madaukin sarki ya maganin su a lokacin da aka zo bada <clears throat> ana hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari tadda shi a littafi na sura na 65 kitab tabi na 65 kitab tafsir karkashin tafsirin sura ta 44 suratul dukhan a babi na biyu babun yaghshan nasa hadha azabun alim <clears throat> babun shiqaqil kamar wannan babi zai yi bayani dangane da tsagewar wata ne <clears throat> gani tsagewar wata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafirai sun riga kalubalantin shi suna tara jahilan gari da irin waɗannan ƙalubale iri-iri domin su bayyana cewa sun ƙure annabi kuma jahilai suka bara musu baya a ko'ina har sai da annabi zaman garin maka ya gagare shi ya je madina haka a madina suka rika haɗa kai na nan da na can da na can suna kawo agaji na yadda za a matse annabi da yadda za a kuntata mai da yadda za a saka cikin kunci da tsanani suka yi ta yi to daga ciki akwai kalubalantan shi da irin waɗannan abubuwan cewa ya sauko da wata wata ya magana wata ya tsage da dai sauran irin waɗannan maganganu wanda ba mai hankali na tsatsi ake samu yake yin su ba an fahimta amma duk da haka sai da Allah maɗaukakin sarki ya nuna masu aya mai girma cikin abin da ya shafi tsagewan wata har Allah ce iqtarabat as-sa'atu wan shaqqal qamar kiyama ga tunan tayi kusa dan ma ga wata ya tsagi an gano wannan da kyau ko Allah ce wa in yaraw ayatan yu'ridu da za su ga aya kowace iri ne bijirewa za su wa yaqulu za su ce sihirun mustamir tab ai sihirin ma ƙara haɓaka yi madadin su yi imani bijirewa za su shi yasa karka damu ka natsu ka ƙara inganta imaninka in aya ya zo ma waɗanda suke raye a yau ya zo ma waɗanda suka rayu zamanin mai aya amma gashi bijirewa suka yi suka ƙara dogewa kan ɓannansu ba ta yadda za ka karanta mutumin da Allah ya rubuta ɓata tattare da shi wai ya gane maganan Allah ya bi shi fa yana son Allah da annabi su bi shi ne shi bayan da za yi bi su Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce hadisi abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu kala, hadisin da abdullahi dan mas'ud ya ruwaito Allah ya ƙara mashi yadda ya ce in shakkal kamaru ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shiqqaini wata ya tsage gida biyu a zamanin annabi فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi ya ce ma al'umman duniya ishadu ku shaida ku gani gashi wata ya tsagen to ku yi imani mun gano wannan da kyau ku sun yi imanin fasiba a gabansu watan ya sauko a gabansu watan ɓari ya faɗa tekun dujila ɓari ɗaya kuma ya koma sama watan yi kalmar shahada amma kuma suka bi jiri duk mutumin da ya gamsar da zuciyar shi wani abu ko ka daina bata ma kanka lokaci wai yana neman shiriya ne ko yana neman dalili ne ko yana neman hujja ne duk ƙarya ne ina fatan mun gano wannan da kyau akwai abin da yake nema ba wannan bane shi yasa ka tsaya bata ma kanka lokaci game da wai kaza ne wai kaza ne kana bata ma kanka lokaci ne a banza nan mutane suka ce idan muka daina karatu a inda suke za a zauna lafiya muka bari an zauna lafiya eh ni ba na san wajen ba uba na gina ba ba ubansa ya gina ba na sani amma dai dan a zauna lafiya na bari haka aka gaya ma malam ka taimaka dan a samu zaman lafiya nace alhamdulillah muna neman zaman lafiya kun gano wannan da kyau ku to a zauna lafiyan mana a bar al'umma zauna lafiya amma abu yi ƙi an gano wannan da kyau ku to mun fahimci sai mun koma ne za a zauna lafiya an gano wannan da kyau ku to ko fara da farada alayka lara duka ila ma'ad Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya da shi a littafi na 61 kitabul manaqib babi na bakwai babu su'alul mushrikina an yariyahumun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama ayatan a babin da ke bayani akan mushrikai sun fa nemi annabi sai ya nuna musu wata mu'jiza fa arahum shiqaqal kamar sai aka nuna musu tsagewan wata kuma sa Abu Jahal din nan fa da suka wannan sai da suka aika gari gari a ji abinci ko masa an ga haka ko ko fa'ida aka yi masu aka je aka samu mutanen ƙauyuka na nesa da na kusa suka tabbatar da cewa lallai tsagewan watan nan su ma sun gani sannan ayari suka zo daga sham ayari suka zo daga ƙasashe da dama musulmi da waɗanda ba su ba aka tambaye su yaya suka ce sun gani amma tare da haka ba su imani ba su waɗannan kafirai na makka suna da wata manufa ne ba wai a nuna masa aya su bar abin da suke mara kyau su yadda su imani ba abin da ke ransa shine sai annabi ya bar da'awa shine kadai in bai bari ba to matsala tana nan an gano wannan da kyau ku matsala tana nan su abin da suke so shine su yi ma'addinin musulunci lankwame an gano wannan da kyau ku to kuma kaga ai wannan ba zai yiwu ba Allah shi kyauta حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يريهم آية مدن مكة ne suka roƙi annabi cewa muddin yana son su imani to sai ya nuna masa aya fa'arahu mun shiqaqil kamar sai nuna masa tsagewan wata to ga wata ya tsage ku imani saba sai suka yi biris hadis ibn abbas radiyallahu anhuma anna al-qamara shaqqa fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata ya tsage a zamanin annabi kun gane kuma duniya ta shaida tsagewan shi amma kafirai saboda tsaurin ido sun basan an sani fa sun sani <coughs> kun gane amma saboda tsaban bushewan ido kawai da suke fimfir suka ce su ba su imani ba haka duk wanda ya sa son zuciya haka yake an fa san bannan shi ya san an sani tama kuma sai ya shafa ma idan shi toka sai ya rika nuna ma wawaye shi ba salihin bawa ne amma za ta fasayi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari tadda hadisin al-littafi na 61 kitabul manaqib a babi na 27 babu su'alul mushrikina an yariyahum an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama aya fa arahum shiqaqil kamar Allah madaukin sarki ya sa mu dace gashi a kasa mali ya ce al-hafiz fil fatih ibn hajar ya faɗa cikin fatihul bari ya ce al-khattabi al-imam al-khattabi yace inshiqaqul qamar ayatan azima kun ga tsagewan wata aya ne mai girman gaske la yakadu ba'du laha shay'un min ayatil anbiya la yakadu يؤد لها شيء من آيات الأنبياء وذلك أنه ظهر في ملكوت السماء خارجا من جملة التباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع فليس مما يطمع في الوصول إليه بحيلة ما لك شاكا تاجي وتا آية نمي جرمافا wanda baka da abin da za ka haɗa shi da shi cikin ayoyin da annabawa suka zo da shi mun gane babu yanzu ayoyin da annabawa suka zo da shi wanne ne annabi ibrahim an jefa shi a wuta wutan ya zama sanyi da aminci annabi musa ya zo da sanda mai haske a bugi dutse kawunan famfo sha biyu su fito sannan a bugi teku hanya sha biyu su fito sannan a jefar ta zama macijiya ga hannu mai haske ga saukan manna wasalwa ga fitintunu na jini kwaɗe ƙwarƙwata matsaloli iri-iri waɗannan su ne a wayin ai sannan annabi isa ya zo ya warkar da makafi gorago ya da matattu da izinin allah allah ya ɗauke shi ya yi sama da shi haka sai na katu salih sai ruwan tsofana sai me kun gano wannan da kyau ku waɗannan su ne mu'ujizozin to amma shi annabi ya zo da mu'ujiza wanda yana ƙololuwan sama da ɗan adam ba zai iya zuwa wajen ba kuma aka yi abin da duk duniyar wancan lokacin sai ta gani yanzu inda muna raye annabi yana raye a makka da watan ta tashi tsagewa muna nan sai mun gani shine ibnu hajar ya ce ita wannan mu'jiza na annabi ko babu wata mu'jizan annabawa da zaka iya haɗa ta da ita wa zalika annahu zakara fi malakuti sama saboda ai ita wannan mu'jiza ta faru a sararin samaniya ne kharijan min jumlati tsiba wanda ya fita daga iko na kowane bil'adama ma fi hadhal alam wanda yake cikin wannan duniyan al-murakkab min tabae ba za ka iya ba wani abu ne na sama can kololuwa ya faru in ko a duniyan nan ne wanda aka hada da ƙasa da duwatsu da iska da sauransu wani zai iya sha zai iya yi amma in sama aka je aka yi an gane walaysa mimma yatma'u fil wusuli ilayhi bihila wanda ba wanda yake tsammanin akwai wanda yake da wata hikima da dabara da zai iya zuwa kan wata yi wani abu yanzu ko tura wannan da ke cewa suna zuwa wata za su yi tsaga shi gani ka sa akwai shekaran da turawa masu bincikinsu na kimiyya suka gano cewa wai ai wata ya taba tsagewa kaga matsayin mun san wannan tuntuni cikin qur'ani da kuma suka yi lissafin abin da suke tsammanin e shekarun tsagewar watan sai daidai da wannan lokacin da wata ya tsage a zamanin annabi kuma isa da yawan su labari ya zo sun musulunta an bayyance wannan da kyau ko falizalika saral burhanu bihi azhar to sai ya zama kafa hujja da wannan tsagewar wata a matsayin mu'jiza to ma ya ma fi bayyana ƙarara wanda ba wani wanda ya musu don ka fahimci sandan annabin Allah annabi Musa bokayen fir'auna sun zo da abin da ke kishiyantar ta idan ka ɗauko wuta da bata ƙona annabi Ibrahim ba akwai waɗanda ke tsafi ko su shafa wani abu a jikinsu suna cewa su ma sharifai ne wuta ba ta musu komi idan ka ɗauko warkar da gurago da makafi da sauransu akwai matsafa da ke cewa suna yin wannan ai amma ka taba ganin wanda ya ta da'awa na zai iya tsaga wata ko ya sako da rana ko ya tsaye da rana daga aikinta duk manzon Allah ya yi wannan a zamanin shi Allah ya hore mai ta hanyar mu'ujiza amma kataran nan ba su imani ba hmm, kun gane da wannan da nake jawo hankalin ku duk lokacin da kuka faɗi gaskiya mutane zai gaji ko ku rabu da su mun gane ai idan babu bijire ma gaskiya ina gaya muku babu hikiman yin wuta da aljanna kuma babu hikima a tantance mumini da kafiri salihi da fajiri dole ta samar da wannan Allah ya kiyaye wa qala ibn abdul barri abu umar yake cewa قد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من الصحابة وانا حديثي صحابي ruwaito shi روى ذلك عنهم أمثالهم من التابعين sannan tabi'ai da yawa almajiran sahabai sun ruwaito hadisin summa naqalahu anhum jam'ul gafir daga tabi'ai aka samu gayya mai yawa sun ruwaito ilantaha ilaina har ya zo zuwa gare mu in ji ibn abdulbarri wa yu'ayyidu zalika bil ayatil karima wannan tsagewan watan za a karfafe shi da aya mai girma falam yabqa listin listibaadi fistiba'a manista ba'ada wa qo'ahu uzrun mala yace wanda yake ganin ai tsagewan watan nan ma kai ba zai yi ba daidai ba ne an dai ba da labari mai yiwa nan gaba ne za yin kiyama ta tsaya malisha ah, mai faɗin wannan bai da wani uzuri an fahimta da akwai malaman da ke gana a ah, wata bai tsage ba amma dai nan gaba idan kiyama ta yi gab to zai tsage ba wancan kurbu sa'an ake nufi da wata zai tsage ba a'a wannan ne yanzu wata ya tsage alaman cewa an kusa kiyama shi ya riga an fari ya wuce yasa malam yake cewa masu cewa ba haka ba ba su da wani uzuri domin ga ruwaye sun tabbata wa qala yace wa qad wa ala qaumin qabla tulu'ihi ala akharin wa aidan fa inna zaman linshiqaq lam yatil malam yace wa qada ko ya tsulo'o ala ƙaumin ƙabla tsulo'ihi ala akari ai kafin watan ya tsage wasu mutane suna kallon shi kuma an ruwaito tsagewan watan ga mutanen da zamaninsu bai tsawo ba kuma an zo masu da bayanin ƙarara wani zai ce maka ni na gani sai ka ma shi an jima sai ɗan ya zo ya same ka ya ce babana ne ya maka ya ce ya gani yana wajen sai wanda ya zo ya ce kakana ne ya ce babana ya ce zamanin bai tsawo ba waɗannan sun gani sun ɗauka sun an karar da na gabansu sun gaya masu lalle watan ya tsage haka aka rika isar da saƙon kai tsaye kuma jama'a suka ji suka gani an gane wannan da kyau ko yanzu misali yanayi zai zo yadda ake canjin gwamnati a najeriya in aka zo akwai wanda nan da shekara talatin ya zo zai ce ƙarya ne in yace ƙarya ne sai mu ce in muna raye mu ce kai muna nan ba ka yi fa ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake dan mutum zai mamaki wai saboda tsaban murna mutum ya je ka kashe kanshi eh an yi an yi gudu da babur an yi gudu da keke na fef an yi gudu da motoci an yi gudu da dawaki an yi gudu da kafa wani ya daka ihu ya wuce lahira duk an yi wannan saboda tsaban murna an gano wannan da kyau ko to me hukunci waɗannan mutane muna roƙon Allah ya gafarta masa ya sa sa aljanna to sai me in ya sa sa aljanna aljannan ka ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace amma dai a daina mala ya ce walam tatawaffar dawa'i ala al-itina'i bin nazar ilayhi wa ma'a zalika faqad ba'atha ahlu makka ila afaki makka yas'aluna an zalik mala yace babu wani abin da zai jawo mutane a kan a wannan lokaci su lura da kallo zuwa gare shi waɗanda suke nesa watan ya tsage a zamaninsu kuma ba su gani ba amma wani sun gani saboda ba a wani irin walƙiya ko an yi wani irin cida wanda za ta jawo hankalin mutane tattara hankalinsu waje ɗaya sai kowa ya daga ido ya kalla ba sai sai mutanen makka da suka ce watan ya tsage a gashi to ku kalla zai tsage sai kuma ya tsage kun gane abin da mala yake gaya mana yake cewa walam tawaffar dawa'i ba a zo da abin da zai tattara hankalin mutane waje ɗaya ala tina'i bin nazari ilaihi akan su sa ido na kallon shi ba misali ba kwanakin baya an ce za a yi dare biyu ba eh dare na kwana goma sha kaza eh aka yi ta neman gafara aka yi ta abubuwa iri-iri ni na kasa gane dama in za a yi shika an za a yi dare biyu irin wannan haka dama yake yi eh ku jira malaman su gaya maku abu ku je ku yi ta shirmi an fahimci wannan da kyau ko to ai malam malamai ne su gaya mana kai malamai kuwa ba malamin da ya wannan magana hayaniya ne aka bar yan jaridu da yan boko masu ilimin kimiyya sai ustazai masu karambani kun ga wannan amma malamai ba su magana ba yan boko da yan jaridu da yan karambani cikin ustazai su suka ci karansu ba babbaka suka yi hayaniyan suka wuce ma malamai ba su wannan maganan ba Allah shi kyauta in abin ya faru su malamai sa nasoshin su stand by an gani to babu irin wancan dawa'i din da ya tara hankalin jama'a su ta kallon wata hasi sun ga ya tsage babu wa ma zalika faqad a halu makka tare da haka sai da mutanen makka suka aika ila a faki makka zuwa lunguna da surrounding ɗin garin makka gaba ko da ko ina yas'aluna an zalika suna tambaya da Allah wannan abin ya faru faja'at safar sai 'yan saƙo da matafiya suka dawo wa akhbaru bi annahum ayanu zalika matafiya da suka yi so fatake suka ce su ma sun gani mun gana ko wanda zai ga a ah, kai wata na tsagiya malam kalla wata na tsagiya a ah, ku kalla jama'a akwai wanda kuma sai ya tsage ne duk jama'a sai mai sun gani so da ce sama ta yi wani irin kugi ina kowa zai ɗaga ido ayi gani ko to ba yi ba wa zalika li anna al musafirin fi al ghaliban domin a wancan lokaci matafiya cikin dare suke tafiya ya nuna sa'irina fi dhawil qamar suna tafiya a cikin hasken wata wala fa alaihim zalika wannan ba zai boye musu ba kana tiya kana ganin haske sai ga hasken ya rubu biyu dole hankalin ka ya bayi zuwa gare shi kun gani yanzu kana tafiya muna yanzu inda muke zaune din nan kawai sai mu ga hasken fitila na ya rubu biyu dubu ya shigo tsakiya dole kowa ya daga ido ya kalli me matafiya za su gani wanda yake bacci a gida zai gani ai kasa ba ta girgizan da zai fito a guje yana kallon sama me zai faru ba ko bai ji wani irin turum da ya firgita shi zabara Zan ya ga wannan abubuwan ba a ba ba amma su matafiya da yake dama al'adar su shine tafiye tafiye irin wannan kuma suna tafiya ne fi zo'il kamar a cikin hasken wata dole za su gani wa amma al'aya fal murad biha ita wannan aya abin nufi da Allah ya ce iktarabatis sa'a kiyama tana dab da tsayawa wan shaqqal qamar saboda ga ma wata ya tsage wal jumhur ala anna murad wan shaqqal qamar hukukun in shiƙaƙihi mabiyancin malamai da Allah ya ce wan shakkal kamar shine ne tabbatuwan tsagewan wata ake nufi ba wai zai tsage nan gaba ba wai ayyiduhu qawluhu ta'ala abin da ke karfafan wannan shine faɗin Allah da ya biyo baya wa in yarau ayatan so kafiri duk sanda su ga irin waɗannan ayan sai ce me yu'ridu sai su me sai su kaura kai sai su bijiri sai su ƙara ƙaurin kai game da abin da ya faru na aya ƙarara wa ya ƙulu ba su tsayawa game da bijirawan zuciya kadai har sai sun buɗe baki sun ce sihirin mustamir sihirin nan da ya ci gaba kuma kalli yadda ya watsu ko'ina ina li'anna al-kuffara la ƙulu na yawm al-qiyamah ta ranar kiyama ne akwai katin da ya sai magana ne ko na ta kan mun gano wannan da kyau ka taba ganin an gaya maka wani kafiri zai complain a lokacin da za a hada rana da wata a murtsake soje da sai dai ce ainal mafar wajen gudu zai nema wa iza tabayyana anna qawluhum zalika inna ma huwa fi dunya in wannan abin ya bayyana maka ka gane cewa wannan maganan lokacin a duniya suke faɗa sanda suke da dama ta bayyana wa ƙo'alin shiƙa ta wannan zai bayyana maka cewa lalle watan fa ya tsage wa annahul murad bil aya allati za'amu annaha sihr kun gano wannan wannan mu'jizan ne suke ce masihi ko ba za su bu ba sun yake shawara annabi ne ke masu wa'azi suka bi saboda yanzu kai baka da wata aya sai dai ka ja ayin da dama can an dade ana karyatawa to dan ka ja a yau waɗanda annabi ya ja masu karyata na yau ka ja suka karyata sai me a maimaita abin da aka yi ne kawai wanda ga mutum wai di ya damu bayan an ce ma kakka damu fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha alhadith asafa babun لا أحد asbara alal ala أذى من الله عز وجل mai haƙuri irin Allah wanda ana cutar da shi yana ji yana gani irin Allah babu an gani duk wanda za ka yi haƙuri ka ce kai wanda akwai haƙuri ko haƙurin shi ba ka yi gani Allah ba ya da yi ƙoƙari ya yi haƙuri gaskiya amma Allah yana da damar ya rama ba amma an cutar da shi ba iyaka za ka ji kuma ya ƙyale mutane akwai wanda zai iya cutar da kai bayan da ka iya ramawa ne ya fi karfinka ne sai ka haƙura amma akwai wanda zai cutar da kai ba karfinka ya fi ba kawai ka ga dama ne dan an ce an cutar da kai kai haƙuri za a zauna lafiya ka fahimci wannan to sai ka yi haƙurin dan a samar da zaman lafiya cin da lafiyan ba za ta zauna ba ka fahimci wannan da kyau ku to shine sai ka ɗauki mataki haka yake yi Allah ya taimake mu hadisa abi Musa radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس أحد باب ولي أو ليس شيء ko babu wani abin da asbara ala aza sami'ahu min Allah irin Allah ba wanda ya kai shi hakuri wanda yana jin cutarwa da zagi da ɓatanci iri-iri amma Allah ya ji ya take innahum la yad'una lahu waladan suna kurarin Allah yana da ɗa wa innahu la yu'afihim tare da haka kuma sai ba su lafiya wa yarzuquhum kuma ya azarta su kuma baya su kuma suna mai yana ji yana gani kuma ya ba su ina fatan mun gano wannan da kyau wani zai ci a'a to Allah ya hana su mana a'a ba haka hikiman Allah take ba kai ne saboda ba ka da hikima sai ka ce duk wanda ya saba ma abin da kake so to kai kuma ka rantse da Allah sai kai mai uquba iri kaza sai kai mai kaza saboda ba ka da hikima ne ai wanda yake adawa da kai sai Allah madaukin sarki sai ya dora shi a hannunka to dafe shi kake yi ba ka dafe shi da cutarwa ba za ka mai da shi naka ne kun gano wannan da kyau ko ba kuma ka zama shashasha wanda yake adawa da kai sai shi ya mai da kai shi ba mun gano wannan da kyau ko madadin kai ka ɗauke shi ka sa shi aljihu a sai shi ya ɗauke ka ya sa ka aljihu asalin dolo kenan ka zo da ajanda sai wani ya an shi ajandan kana kallo kun gano wannan da kyau ku a wannan dolan doliye kenan an gano wannan da kyau ku <laughs> a wannan ya ba zai yiwu Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to wannan hadisi mala yace al-Imam bukhari fitar da shi a Kitabul Adab littafi na 78 a babu sabar alal adha eh lamban babi na 71 asbar yace af'alu tafdil min as-sabr ai ahlamu babu wanda yake Allah madaukin sarki tsaban hakuri aw atlaqa as-sabr li'annahu bi ma'anar habsu wal muradu bihi habsul uquba ala mustahiqqiha ajilan wannan cewa wai haƙuri alhausu ne wannan ba daidai ba ne yana daga cikin tawili wanda yake mazmu kun fahimci wannan Allah yana da haƙurin da ya sa bai azabtar da masu cutar da shi da gaugawa wa haza huwa hilmu shine juriya wa min asma'il husna subhanahu wata'ala as-sabur yana daga cikin sunayen Allah kyawawa akwai as-sabur wa ma'anahu allazi la yu'ajilu al-usati bil uquba shine wanda bai ma masu laifi gaugawan uquba wa huwa qaribun min ma'anal halim sunan as-sabur dab yake da ya zama ma'anan me al-halim mun gano wannan da kyau ko ala aza sami'ahu min Allah al-murad bil aza aza rusulahu wa salihi ibadihi shine ana cutar da manzannin shi da salihan bayi ta ta'alluqil aza al na bihi saboda ai ba zai yi bawa iya cutar da Allah ba in za ka cutar da Allah sai ka cutar da wa bayan Allah da yake so to ka cutar da Allah kenan to shi ne sai mutum zai ce maka ni ba da Allah nike faɗa ba da wane nake faɗa ka ji jaki shi jahili bai da amfani a rayuwar shi balantana na mutane sai ce ai ni da da malam sufiyanu nake fada ni ba da Allah nake fada ba to ci gaba da fada da malam sufiyanu za ka ga an san ai yana nan zai fito maka saboda dama za ka yi fada da Allah ne za ka iya ne ai ba za ka iya ba ko za ka iya to amma za ka yi faɗa da bayan Allah ne sai zama faɗan kana yi da Allah ne sai Allah ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un to la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum inda aka san mutane jahilcin su ya kai dama ko wani bishiyan addini ne ko wani gini na addini za ka je kana duka a ce kana faɗa da addini ko kana faɗa da Allah su rijalud dini da su za ka yi fada ya zama kana fada da wa kana fada da Allah Allah ya hana ka zaman lafiya da kwanciyar hankali in kuma Allah ya batar da kai sai ka kasa gane cewa matsalan yana tare da kai ne sai kuma kana cewa kaga abin da su wani suke mana ko sun hana mu zaman lafiya sai a ce da suke tare da ku ko ko da kuka hana kanku zaman lafiya saboda kun ci haram ko mun gano wannan da kyau ku kana ganin mutum zai ci haram ne ya zauna lafiya Allah yana yin haka ne Allah yana haka dama baka san Allah ne, Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace li kaunihi sifatu naqasin ce kace zaka yi cutar da Allah wannan siffa ne na naqasa wa huwa munazzahun an kulli naqasin shi kuma Allah abin a tsarkake shi ne daga kowane irin naqasa wala yu'akhiru niqma Allah madaukin sarki baya jinkirta ni'ima ni'ima na kasan bal tafaddulan saboda wai ya na kasa ba zai iya ba falala ce kawai za ka yi mai iskanci sai kyale ka wannan jinkirin ba gazawa ba ne mun gane wannan halin girma ne za ka yi lokacin da zai kama ka yi wa zibin rusul fi nafis ko a as-sahiba wal walad azallahu kun ga ƙaryata manzanni da danganta ma Allah sahiba mata da ɗa wannan cutarwa ne gare shi an gane wannan da kyau ko فأضيف ta'ala لله fil inkari alaihi wal sizami والسيزام لكمقالته annabawan Allah sune suka zo suna kore ma Allah bai da mata suna kora Allah bai da ɗa sai aka ƙaryata su aka cutar da su to wannan cutar wanda ake ma annabawa ba sa jin daɗi sai Allah ya mai da abin akan cewa shi ake cutarwa da za ka yi wa'azin da Allah yake so wani ya karya ƙarya kake yi yanzu ba kai ƙaryata ba wai ƙaryata Allah ba kai za ka ji zafi ba zai ji zafin wannan Allah ba kai za ka yi maganin shi ba zai maganin shi Allah ne ta amma yaushe shi bar mu kan ya sani saboda falala irin na Allah sai bar matsiyata irin waɗannan su ta abin da suke so sai ran da suka fada wani kwalbati to lokacin ne sai ga mutane har sun manta ma abin ya faru sai wani haziki daga cikin zai ce dama na gaya muku kana tsammanin irin waɗannan dama Allah ya bar su kana tsammanin su ba suke kaza suke kaza suke kaza ana abin da nake so duk wanda yake tsokana Allah kai ya bari ya taba ya ji kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace kaga mutum ya tabo Allah shi kuma Allah madaukin sarki ya sai inda zai taba shi babu talabul kafiri alfida bi mil'il ardi zahaban babin da zai bayani akan kafiri fa ranar lahira zai so a bashi fansa ya fanshe kan shi in yana da zinarin da ya cika duniyan nan ya bada a matsayin shi ne fansa don ya samu ya tsira a lahira ha ba wane mutum ba an gaya mai yaƙi ji ba ai ga hadisin ana dan malik da ya ce annabi ya ce inna allah ya ƙolo allah yana cewa la'aha wani ahalin nari azaban wanda ya fi kowa samun sassaucin azaba cikin 'yan wuta law anna laka ma fil ardi min shay'in kunta me taftadi bihi da za a ce mashi da kana da abin da yake duniyan nan kaf naka ne za ka iya ba da shi a matsayin fansa ƙala na'am sai ce wallahi zan bayar cin gaugawa yanzu wannan tambayin ita ma tambaya ce ta me ta azaba yana da shi ne kuma zai sa ran kamar za a ce fita ko ya ce ci gaba da zama faƙar sa'altuka ma huwa ahwana min haza sai Allah ya ce to ai na tambaye ka abin da yafi wannan sauki wa an tafi sulbi adam tun kana tsatsan annabi adam Allah tu shirka bi cewa kakkai man shirka fa abaita illa shirk kawo kujeran nake kai baka yadda ba sai kai mai. sai ka shirka wai iz akhad wa iz wa iz minin min bani adam min zurriyatihim fa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu min mun gane lokacin da Allah ya ɗibo zuriyan Adam ya ce ga sanan aka zuba su aka yi shaida kowa ya faɗa ba zai shirka ba kowa ya ce ba zai shirka ba Allah ce karfa mu doron tashi alkiyama ku ce ba mu yi ba shi ne na mange ce in tuna maka in kamance tun kana ciki kun yi zance kai da rabbul arshi ka ce za ka bi shi kakau amince da ibada ta yi baka yi musu ba shi ne fasar ayan cikin arafin son kuɗi ya sa ka shirka ga dubin miliyan gare ka sanda kan mutu sai a kai ka da tufin da bai wuce kwan bakwai ba zabiya ta ɗaukaka ka cin da ta ce ba kaman ka baka ɗora barin takabbara ba ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace kabari ya karɓa ka riɓe tsotsa ta sharɓa ba shi kenan da ya yi rayuwar duniyar ta kare ba kayi ce ba kana tafiya kamar wani kwado ba iyakan shi kenan ba ina fatan mun gano wannan da kyau ko akwai abin da ya wuce wannan ne ka sa riga ka yi komi duk a ci dai a bari a ji a kai ka kasa binne ka tsotsa ta sharba yanzu me fi kyau ka zaɓa in ba farali da nafila ba Allah maɗaukin sarki kiyaye babun yahshurul kafiru ala wajihi babin da ke bayani akan yahshurul kafir za a tada kafiri ala wajihi kan shi na kafa ƙafafin shi na sama حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا نبي الله أكش يا النبي الله Yuhu sharul kafiru ala wajhihi yawmal qiyama kafiri za a tada shi yana tafiya kan fuskan shi ne a ranar kiyama qala sai ce alaysa alladhi amshahu ala rijlaini fid dunya a sarkin da yasa yake tafiya da kafafu biyu a duniya qadirun ala an yamshiyahu ala wajhihi yawmal qiyama yana da ikon da zai birke da halittar shi ya koma yana tafiya da kafafin da fuskan shi a kafa Ƙala katada bala wa izzati rabbina qatada yace haka Allah zai iya ina rantsuwa da buwayen ubangijin amma ya an gama akhrajahu al-bukhari al-imam al da wannan hadisi a littafi na 65 kitab at-tafsir tafsirin sura na 25 suratul furqan babin farko alladhina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannama afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratul mustaqim yushar al-kafir ala wajhi wala wajhi yawm al-qiyama to gashi nan shi yasa duk mutumin da yake son ya bi Allah ko to ga hanyar da zai bi Allah wanda kuma yake ganin a bari ya bijire ma Allah yana da yanda zai yi ko ga fili ga mai doki ya bijire yanzu ga ganga ga mutane kafafunsa a sama a lahira fuskan suna kasa kamar takalmi kai kasan inda aka nafa Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara a nan sai Allah madaukin sarki ya kai mu kawo na gaba nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum